jiragen yakin sojojin saman Najeriya da ke aiki cikin rundunar operation haɗin kai da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sun hallaka ɗimbin mayakan Boko Haram ciki hadda wasu manyan kwamandojinsu wato ƙa'id ƙa'id irin su Abba Tukur, Mai Musari da Bakura Jega a yankin ƙaramar hukumar Bama da ke jihar Borno. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da manyan hafsoshin rundunonin mayakan ƙasa da na sama, wato Laftanar General Faruk Yahaya da Air Marshal Isaac Oladayo Amawo ke jihar ta Borno domin bikin Kirsimeti da sojojin da ke filin daga. Kakakin sojojin saman nigeria Air Commodore Edward Gabquet, wata sanarwa da ya aiko mana na cewar an ba da umarnin kai farmakin ne bayan da aka ga wani kwamandan 'yan ta'adda mai suna ikirima ya haɗa hancin dimbin 'yan ta'adda a cikin motocin yaƙi a ƙauyen mantare da ke yankin na bama bayan da sauran mayakan daga sauran wurare suka kawo masa agaji domin shirin ƙaddamar da wani farmaki take kuma jiragen yaƙin najeriya suka afka musu bayan farmaki na farko da halaka dimbin mayakan daga bisani wasu 'yan tadan da suka tsere suka sake dawowa don ɗebe gawakin mayakansu da aka kashe a farmakin farko inda jiragen yakin suka sake dawowa kuma suka musu duran mikiya inda suka ƙara sheƙe su akalla kimanin mayakan boko haram guda ɗari aka halaka a wannan farmaki yayin da wasu gwammai kuma suka samu munanan raunuka kakakin rundunar sojan saman najeriya air commodore edward gabquet ya shaida min cewar bayanan sirri ya taimaka kwarai wurin samun wannan nasara. mu dai abin da zamu ce shine mun gode Allah cewa muna kan samun nasara. Wannan nasaran da ba don information da ake bamu ba mutanen da suke zama wayannan ƙauyakun suna bamu da intelligence da muke samowa da gaskiya ba za mu samu nasara ba. Mana dinga encouraging Nigerians kasu ji tsoron bamu wannan information din domin in sun bamu ba mu faɗa waye ne ya bamu ba kuma za mu tabbatar cewa mun bi wayannan mutane wayannan yan bindigan mun samu su an tabbatar cewa ba su mutane ba mun riga mun promising din Najeriya mu air force mu mm-hmm. duk armed force na Najeriya mun promise cewa ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar cewa duk kasan mu nan wani da ya ce ba zai bar mutane su yi bacci ba duk za mu kore su Dr. Abubakar Muhammad Sani kwararre ne a kan sha'anin arewa maso gabashin Najeriya wannan alama ne na nuna cewa bayanan sirri sirri na taimakawa sosai kuma haɗaka da haɗin kai da ake samu tsakanin sojoji na sama da na ƙasa yana kawo result mai ma'ana kamar yadda aka samu a wannan operation da aka yi a Bama. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.